أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله ولبن غيره تابع walabanu gairihi nonon duk abin da ba dan adam ba tabi'un mai biyana tabi'un mai biyana ga nama ne duk abin da ba dan adam ba wata nama ne a nono ne ya bi shi in makaruhul akali ne nonon nashi makaruhi ne in muharramul akali ne nonon nashi haram ne amma walabanu gairihi tabi'un nonon wani ne mai biya taina wanda an kanke na idan an kanke shi watan nono na ya kasance watan ahiri eh, in makaruhul akali ne makaruhul akali dan can mun yi bayanin cewa idan aka yanke makaruhul akali akwai halaccin a ci a shekun da akwai halaccin a ci duk jizgi ne shi ma koma ɗahiri wani banu gairi ita yi duk nono na wanda ya kasance ba dan adam ba yi mai bayana ga nama ne duk nono ne wanda an ka tatso watan cikin hali ne na rayuwa ko kuma bayan ya mutu to wannan nono da aka tatso haram na a yi amfani da shi A hakanan kuma babu la'akali abinda an ka halartar da ci da makaruhu la'akali duk wannan idan suka mutu nonon da aka tatso gare su bayan sun riga sun mutu wani nono na jisa na wa baulun wa adiratun min mubahin illal mugutazali na jisa wa baulun wa adiratun hakanan kuma shi na cikin lissafin ababen da amma hatsarki a tsahiru baulun hitsari ɗahiri ne wa aziratun ai raji'un wa rausun raji'un abin sa ce wa aziratun nan ya tahi akan duga wanda sun ka tahi akan cewa ana ce ma raji'u ɗi na mutane ko kuma abin da ya fito daga dabba do ana ce mishi raji'u amma wasu maluma sun tahi akan cewa ma a maluman duga sun tahi akan cewa ya aka ce raji'un ma ya haru min insani shi aka ce ma aziratun ma ya haru min insani shi ake kira azratun amma abin da ke hitowa ga dabbobi ko a ce mishi raji'un ko a ce mishi rausu ko a ce mishi ba'aru don haka ce ai raji'un wa rausun da ainihin gayadi ko kuma rausun ko duroso haraja da ya kasance sun hito min mubahin ruhu ga abin da ya kasance an ka halartar da a ciki hayatihi ko ba da zakatihi fi hayatihi lokacin da yake raye duk abin da ya hito da hitsari wanda ya hito ga mubahun aka dubu da rausun wanda ya hito ga mubahun aka dubu fi hayatihi lokacin rayuwa ta yi kamar yanzu al misali tumakai ko awakai ko shanu ko raƙumma idan suka yi hitsari ko suka yi gaɗi gaɗi na taɓa tuwahinka ko hitsari na taɓa tuwahinka nan suna da ran suke nan to wannan hitsarin ɗahiri ne haka nan wannan gaɗin nasu ɗahiri ne ko kuma bayan an yanke su bayan an yanke akuya sai ta tsargo tsari ko rago ko tunkiya ko shanu ko raƙumma bayan yankan su sai hitsari ya hito to wannan hitsarin da ya hito bayan an yanke su wannan hitsarin shi ma ɗahin yanzu haka ce har da suka hito min mu bayan haka rubu ga abin da ya kasance an ka halartar da a ci hi hayati hi ba da zakati hi hayati hi lokacin rayuwar shi au ba'ad da zakati ko bayan yanke shi illal muguta zai bi najisin sai fai in ya kasance abin nan shina cin najisa illal a illal mubaha sai abin da an ka halattar da ci amma shi kuma al muguta zai bi najisin wanda ya kasance shina cin najisa najisan nan ma'kulin wadda ake sha ce a wadda ake ci ce aw mashrubin wadda ake sha ce kada jajin wa fa'are tamka irin kaza ko kuma wata irin bera da irin kaza da bera waɗannan gayaɗinsu da hitsarinsu na jisa don hakan ga duk abin da ya kama da su su ma mu babu akali almukuta zabi na jisa wanda ke cin na jisa da gayaɗin shi da hitsari ne na jisa ne amma fashi mu babu akali shi ci ne akwai halacci wajen ci ne amma hitsari ne da gayaɗi ne su an na jisa da kashi ne da hitsari ne su an na jisa a shirke nan kaga yanzu irin kaza na jisa ne kamar yanzu irin bera fitsarinta na jisa ne ko da yake ita bera makaruhul akali ce ko ka za a yi makaruhul akali ce saboda mi duk mubahul akali almubuta zai bi najisin wanda ke cin najasa makaruhi na ce ya shigo cikin jallala an gane wannan ku to sai kasance a yanzu irin fitsarin kenan bera fa fitsarin bera najisa ne saboda bera makaruhul akali ce wasu kuma wani suka ce bera muharamul akali ce don haka an ka ce akali ce za a jefa ta can cikin ababen da sun ka haramta a ci wanda ya kasance da hitsarinsu da gayaɗinsu dukka ne na jasa amma wasu maluma sun tafi akan cewa era a ja'izul akalita mubahul akalice mubahul akalice wannan hitsarin ta dahiri na sai fa in an ga tana cin najasa in tana ga wuri wanda ya kasance tsabtaccen wuri ne inda ya kasance najasa ba ta kai gare ta idan aka yanke ta ana ci kuma ana a hitsarin ta dahiri na kuma gayaɗin ta dahiri na to sai kasance su alhasharatuha waɗanda ya kasance su kuma irin ƙwari na ƙasa a irin ƙwarin ƙasa su kuma kamar suna maluma suka ce alhasharatu ha. su kudu hasharatu kamar baidun hasharatu cewa an inda mun kayo baidun wal hayyu wa dam'uhu wa arquhu wa du'abuhu wa ma'aduhu wa baiduhu wa do akalan najisa da an ka ce wa do akalan najisa ko da shi na cin najisa ko shi na cin najisa ashe can shi dahiri na to me aka magana na nan ga na ana magana akan ya ne ko kuma tsari ne to su wannan su annabi sa to sai kasance akwai sama'i na ibnu qasim cikin kitabu sayyidi yace to yanzu irin masu farauta fa wa'anda ke zuwa wurin farauta amma sai su faroto a irin a irin a irin hasbaye da irin kurciya da irin tsuntsaye da giya su zo wajen farauta sai su zo da giya sai su aje in sun ka aje giya sai sun so shagiya giya sai shigo in ya shage ya samu iskari sai shi kama tangadi sai shi wadi kaga sai su kama wannan tsuntsu to irin wannan tsuntsayen da aka kama waɗanda ya kasance giya suka sha da sababin shan giya ya kasance suka samu iskari har suka fadi to irin wannan tsuntsayen shan ana jin su ko ba a jin su dan qasim ya ce ana ci da mubahul akali ne ai mun ce yanzu na illa mugu ta zabi najisi yace saboda mai aika za na kare cin najisa tana kare cin najisa a kama ta yanke ta ashe tun da kaza ta ƙara cin najasa ta ana iya yankanta ashe ko tsuntsun da an ka farauto da giya akwai halaccin lokacin da an kama shi a yanke shi sannan a ce ana da bukata irin masu farauta ke an gane wannan ku to bisa ga wannan na a wata rana wani an yi min tambaya gun wani fakihi aka ce shi mi a hukuncin ni aka tambaya ba shi ba aka ce mi a hukuncin yanzu motocin da an ka yi waɗanda ya kasance akwai motar da aka ce madaf amma kuma akwai sai an samu tagiya sannan ta tahiya akwai inda sai an samu tagiya in ba haka nan ba gaba ɗaya ba ta tahiya na ce babu komai akwai halarci an sa to shi kenan sai shi wannan fakihi sai kasa hankuri sai ce malam giya ha haramta sai da giya haramna shan giya haramna dafin giya haramna ya eh, yi duk ya tare sai ya tare sai ya ce mai yi eh, haka amma shi mota mukallafa ce ko ba mukallafa ba ce nan ana magana akan takalifi mota kuma ba ta da iskari ba ko iskari ba ta yi na ce mai kai in wata doka ɗoka in mun ka tafi su ga haka nan ko haitu ɗin da aka sanya mata harauna don ba ka share don shi na cuta ba ka kenan ko abin nan ko bakin man da aka sa mata haram ne don ba ka share shi na cuta ba maka na ce nan abin da aka magana nan ga illa aka libi abin da illa nan ga ta haramcin giya al-iskaru maye ko in an ka samu mai mima yake haifarsuwa zai hana sallah zai hana zikirin Allah mota ba mukallafa ba ce bai sa mata duk abin da an ka samu ita ko buguwa ba ta yi gaba ɗaya kaga sabanin sabanin dabbobi to don hakan ga shi kenan kaga duk abin da aka farauta nan nan ga shi nan abin da zamu dibi nan ga illa sa adibi sai a diba illa wata sa an ka haramtar da abu bayan an dibi illa ta haramtar da abu kuma sai a koma a ga shi wannan abin wanda an ka haramta ma wannan abin mukallafi na ko ba mukallafi ba ne ko da ko cikin ababen da da shawa ne irin tsuntsaye suna da shawa amma ha ba su da hankali ba su da tunani irin namu an gane ko don hagaru wa ne duk wanda bai fahimtar magana a ce i shi a ce bari shi bari to bai da takalidi duk wannan abin da a gare su wannan wata sakafa da Allah ya ba su wadda ta tantance abubuwa da ita amma ba hankali bane abin da aka ce ma hankali watan fahamu kalamin uqala'i fahimtar maganar masu hankali kaga in Allah ce ib'alu kaza ku aikata kaza wannan ana magana da al ko shin wanda ya bai fahimtar magana ya za a rattaba hukunci akan shi don haka ashe kenan kaga kaga kaza ai ga kana kallo kaza ka shanye tsari baka ce ake bar shanye tsari haramna. Saboda saboda ba haramta mata ba an gane wannan ku to bisa ga wannan na yan hukuma ga maqasidu shari'i manhoji na shari'a ta nuna za a gane shin kaza da an ka haramta ga mi da mi da mi yake tun da yanzu kaga sa da dabba ai tana da tarkibi na shawa kakka ce daga shawa ce ba daga shawa ba ce tunda ba ta da hankali don hakan ga shi kenan kaga abinda kaji ka ci da abinda zabbi ka ci da abinda tantabari ne ka ci duk wannan koda sun ci najasa wa'annan ba su da haramci akan cin najasa don hakan ga tunda mubahul akali ne akwai halaccin a cikin su to shi kuma abin da kasance an kawo tarkibi na shawa sannan kuma ga takalifi kamar mu kenan muna tarkibi na shawa mu muna da shawa sannan muna da hankali don haka ashe kenan tarkibin mu na shawa mu da hankalin mu shi na Allah ya haramta muna wasu ababau wanda ya kasance idan muka idan muka yi amfani da su za su cuta muna ga jikinmu ko za su hana muna mu. to bisa ga haka nan Allah ya haramta da wasu ababa a kan mu kuma ya halatta da wasu ababa a kan mu a shekenan duk dabbobi gaba da ba makallafai ba ne don hakan ga nan kaga akwai halaccin in ka samu giya kila kana son ka kama wani namun daji ko abin nan ko irin barewa hakan ga inda suka kiwo ka samu ka zo ka aji giya wurin nan ta sha in ta sha dan maka ai barewa baka ai ta dubu ka kama ta to kana iya samu giya in baka da abin farautar ta in ka san ta ka shan ruwa ka aji giya wurin nan domin ta sha in ta sha sai ka hurace abin ka shikenan haka ma ka yanke ka ci ka ci nama an gane wannan ku daga cikin abin da kawai hama wannan malamin hujja da shi ya ce mai ai kuma sannan kuma bayan wannan abin da kuma maluma suka ce na malikiya wala yuta dawa bin najisin shurban ba a magani da giya wajen sha ba fit da la'ikin lani amma ga shahawa maluma sun yi kauluka guda biyu wasu ce ana shahawa sun ce ba a shahawa na ce in mun ka ɗauki ana shahawa shin da za ka saye domin ka shafa ma kazuwa saboda idan idan yaro na da kazuwa ko idan mutum na da kazuwa akwai giya da suka ce ma akwai giya da suka ce ma abin nan da whisky an ce tana maganin kazuwa wata rana gaba gare ne wani mutum ya taba so wata aka so mai kwalba guda saboda ɗaya yana da kazuwa ya shafa kuma kazuwa duk gaba ɗaya ta mutu to kaga yanzu alal misali nan abin da aka magana nan ga sha shi ittifaqan na ba za a sha ba to sha hawa ha tun da an sha ba a samun iskari an kiyaye da wannan amma an ka dibi dan adam mukallafi na kan dibin takalifin da an kai mai na cewa kada shi sha don haka wasu malumma sun ka hana mai shafa wa sun ka dibi a babu takalifi wajen shafawa suka cewa komai an samu a shafa na ji safa aka magana ko kashi na ko hitsari na na mutane in dai shafawa ne babu komai abinda an ka haramta a ci ta bisa ga wani sun ce mito yanzu kai malam in irin wannan uzuri ya kama kashin giyan nan baranta za ka yi koko zai sauta za ka yi. sai ce to shi ne za riga gane ga abin da ba da haka a shirke nan kaga ana ba za ta kalli. an gane ko to shi na suka ce illar mugutu zai da najasa sai fa abin da ya kusance shi na cin najasa to shi abin da ke cin najasa da tsarin shi da gaya din shi waɗannan dukkanin su najasa ne a in sun ka taɓa tuwahi sai an wanke to bisa ga wannan na maluma suka ce shi ma alwaɗuwa kalfa'ari shi ma a irin abin jemage da jemage da ɓera duk guda ne dukkanin su hitsarin su na jisa ne wasu maluma sun kace a shi hitsarin waɗu ba na jisa ba ne amma dai maluma sun yi ilhaƙi ne a kan bera. hitsari ne na jisa ne A wasu maluma sun haka hanta to sai irin kashi na tantabarin ne shi komi a hukunci ne sai imamu na malik radiyallahu anhu an tambaye shi akan kashin tantabarin ne yace kashin tantabara hafifun na amma wa haɓa ilayya an yusala wa huwa indi hafifin gona shi gashi irin tattabara mai sauki ne amma wa haɓa ilayya abinda an nufi so ne kan an rusala a wanki kafin a yi sallah in ya taɓa tuwaye to kaga bisa ga wannan irin kashi na kolaye da irin sauran dabbobi ko kuma ƙwari wanda kasance an san suna cin najisa to su duk wannan kashin su najisa ne kuma haram na in ya taɓa tuwaye kai sallah shi sai ka wanki bisa ga wannan wa إلا haka nan shi ma حكنا شيما أمي ومن الظاهر daga cikin ababa waɗanda an mawa tsarki amai na cikin abin da an da tsarki illal mutagayyira sai fa amai wanda canza an hali da'ami an da'ami ai an sifata da'ami daga sifa abinci idan amai canza daga sifa abinci ɗaya daga cikin sifofi na amai sun ka canza daga sifa ta abin da a ɗahiri to shi ke na amana ya zanda jisa wasu maluma sun ce a'a sai in ya yi kama da ɗaya daga cikin sifofin na jisa launin a aman aure han sannan amma ya kasance na jisa amma canzawa ta daga halin abinci wannan bai sa ya zama na jisa amma wannan ba shi an mashuri ba abinda an mashuri ko da bai canza ba da ɗaya daga cikin sifofi na najasa guda uku launin auda aman aure han inda canza an halin da ami ko in yi canza an fitar da amin daga ta abinci to wannan aman ya zama na isa amma in ba haka nan ba ɗahiri ba ne ɗahiri ne wannan istinaki illal mutagayyira an ne da'ani ai an sifatar da'ani وصفراء وبلغم ومرارة مباه ودم لم يصبح وصفراء wasu ra'u a ainihin kumallo kumallo ɗahiri ne wasu ruwa ne waɗanda ya kasance ɗorawa kuma ɗorawan na mun aƙidin masu kabri sun yi kama da rini na za'afara ne suna hituwa daga ohan hanzanya to ita ohan hanzanya ɗahira ce don hakan ga ita ohan zanya maluma sun ce ɗahira ce da illatul hayati saboda illa ta rayuwa an san abin da ya hito gehenta sabra'u shina hituwa ga ohan hanzanya amma ga kusurta ta san ba ta ƙasa ba abin da ka hituwa ga ohan hanzanya ga hanya ta ƙasa wannan najisa ne amma abin da ka hituwa ga famar mai dati ga baki na hanzanya saboda abinci ya yawa in iska ya mata yawa ta yunkuro iska hakan ga wani mai zai hito da sabra'u to wannan sabra'u din a dorawa ne kuma shi na da kabri to maluma suka ce ita uwa hanzanya hara ce da idatul hayati saboda illa ta rayuwa don haka ashe kenan wa ma ya harju min haɗu? abin da ya fito daga irinta shi ma ɗahirun rakake ne to bisa ga wannan in mun ka diba nan suka ce li'ilatul hayati saboda illa ta rayuwa to an san da ainihin shi a kumallo ya fito ko to saboda sanin inda kumallo ya fito don haka maluma sun kake ɗahiri na ashe nan, abinda ba a san inda ya fito ba hannu a hukunci ne shi ma ɗahara don haka sun kace hawaye ɗahirai raina ba a san inda sun ka fito ba kaga ita an san inda ta fito kuma ta fito ta hanya wadda kasance hanyar na ɗahira ce kuma ta haito cikin wani abun da ya kasance ɗahiri ne don haka maluma suka ce ita watan ainihin a su sabra ɗahirai ne to bisa ga haka sun ka ce hawaye ɗahirai ne ko da ke ba a san inda sun ka hito saboda rashin sanin mahallin suka ce su ma a ainihin zuwa ɗahiri na saboda bai da mahalli suka ce majina ɗahira ta ba ta da mahalli suka ce yawo no ɗahirai na ba su da mahalli dan ba su da jikar da suke cikinta balle a san me a matsayin jikkan sannan kuma da ina na suka hitowa an gane wannan ko to bisa ga wannan maluma suka ce sabra ainihin su kumallo kumallo shi ɗahiri na sai wabal gamun ita ma majina ɗahira ce wasu maluma sun ce majina najisa ce wasu maluma sun ce a'a majina ɗahira ce sai ba in ya kasance ta haito da tsayi da wari akwai majina da kasance za ta yi to in ta yi wannan tsaye din to ta koma najisa ba ɗahira ba ce amma dai tana matsayin tabbalgamun ɗahira ce abin ta sun mu mutata da haɗu can a can muhaɗu majina ce amma da kasance ba mai kabri ba ga hanci take hitowa amma ita ma ba ta da muhalli ita ma ga ta gaba nan ga gaba take amma ita ma ba ta da muhalli amma ita saboda mun datunta, ta kullu sosai ta cibre sosai sosai saboda cibre wannan irin cirewa ta manhaɗu amma ta yi manhaɗu zama cirariya don haka maluma suka ce ita ma ɗahira ce dai tare da haka nan muddin cirewar ta bai kai ga sa ta yi ɗaya ba ko kuma ta yi wari matsanancin wari wa mararatu mubahin haka nan ɗwatanna ta abin da an ka halatta ita ma ɗahira ce ɗwatanna ta dukkanin abin da an ka halatta ɗahira ce ita kuma ɗatan na maluma suka ce ma'un ruwa ne ma'i'un asfaru ruwa ne waɗanda ya kasance jajaye ne jajayen ruwa ne murin masu ɗaci fi kabisin mulzaƙin bi ka kabiri amma fi kabisin suna cikin wata jikka ita jikkan nan mulzakin wanda ya kasance tana ɗanhure tana leƙe bi ka kabiri da ainihin ƙari na abin ga na'anta anta anta tana da yan arina na dan arina na anta na gehe to ga wannan arina anta nan na muratun hin take to ita wannan murara ɗahira ce shi ma ka bi su ha wannan jikar ta jiki ita ma ɗahira ce wa damun haka nan shi ma wa mina da damun daga cikin ababen da tsarki jini mai tsarki ne jini dukkani ne mai tsarki ne amma lam yusfa wanda bai hito ba ai lam jar jinin da bai gudana ba bai sababi jariyanihi da sababi na gudana ta min zafin wani harin min zafin bai hito da sababin yanka ba wani harin bai hito da sababin suka ba ko kuma bai hito da sababin akarun watan ainihin rauni ba to duk jinin da bai hito ba daga yanka bai hito ba daga suka bai hito ba daga irin rauni wanda aka wa dabba to wannan jinin wanda bai hito ba dahiri ne to wani jini wanda jini ake ce ma watan damun gairu masbuhin jinin da ba na yanka ba kamar jinin da aka samu cikin jiyoji jinin da aka samu cikin jiyoji bayan an yanke dabba albaki duk rutu wani jini ɗahiri ne hakanan kuma jini wanda aka samu cikin zuciya bayan an fasa zuciya in aka yanke dabba aka fede ta in an ka hidda wannan zuciya din in an ka yanka zuciyar nan za a samu jini cikin ta wannan jinin ɗahiri ne hakanan kuma warrashi hakanan jini wanda ya kasance ke ta tatsowa shi ma watan ga nama lokacin yankan nama duk lokacin yankan nama za a samu jini shi a kai tsowa cikin wannan tsokokin nama din to shi ma wannan jini wanda ke cikin tsokan nama wannan jinin ɗahiri ne to amma ban da wannan wannan shi a jini wanda a garu Wannan jina ne guda uku to duk jinin da ba su ba haram na amfani da shi ba amfani da ci ga ci ba amfani da shi ga sha to bisa ga wannan sai kasance maluma suka toge jini wanda kasance aka samu watan cikin makoshin dabba bayan an yanke ta ko jinin da aka samu cikin cikin dabba bayan an yanke ta to duk wannan jini na jisa ne amma wani jinin da aka samu cikin jiyoji an samu a sai a tara shi ko a sha ko a shafa a yi magani ci ko kuma irin a ce ana son kila ana tuna da rashin lafiya a ce sai an samu jinin zuciya shi an maganin wannan rashin lafiya sai an tara jinin zuciya an sha to babu komai a tara zuciyoyi amma ce jinin nasu a tara ba haka sha saboda ka samu lafiya saboda jinin wannan ɗahiri ne wa miskun hakanan kuma wata miski asali ne jini ne amma ɗahiri na wadda kasan a asalin a maluma suka ce a abin nan kwai shi ma asali ne jini ne amma ɗahiri ne kamar suka ce nono asali ne jini ne amma ɗahiri ne saboda mai nisti halatti, saboda canzawa ta yi shi tashi daga abin da ya kasance an najisa zuwa ga abin da ya kasance halal ne ya tashi ya canza daga najisa ya koma zuwa wani abun da ya kasance ila islahi ya koma ga wani abun da kasance kyautatacce ne akwai halaccin a ci ko akwai halaccin a shafa nan miskun maluma sun ce ɗahiri ne amma dai maluma sun ce ba a cin ba a shin turaren miski saboda yan ka daidai asali ne shi jinin na ana kallo ya tagayyuri ya canza ya canza ya canza ya canza har ya koma turare mai kamshi ta bisa ga wannan na maluma suka ce shi turaren miski watan ɗahiri ne amma ban daga a ci saboda mai mafi yawanci shi turaren miski ana yi sai daga dabbar da asiye raye ana samu ne daga wata barewa da ke kira gaba, to cikin cikin barewa nan aka samu wannan miski amma an ce shi da wai samu kware kware da gaske to mafi yawanci ba ainihin kashe ta akai ba yanke ta akai ba ana fasa daidai inda yake a hisse da shi da batta to kaga ashe in ka diba nan ga da mun ka ce wal hayyu wa jisu ko wa ma zakke wa jisu to nan in ka diba ba a yanke ba ai can kuma ce an kai wa ma zakiya wa juz'u to ba a yanke ba nan fasawa an kai an kaɗe ba an kai sai ko kuma barewa an ka ko ta mutu sai aka wasa daidai inda wannan abin yake aka fidda da shi to wannan abin da aka fisuwa ɗahiri ne shi ne miski wa fa'aratuhu haka nan ita ma wannan batta ta shi ɗahira ce wannan batta ta miski ita ma ɗahira ce don hakan ga wanda shike da tsarki ita ma wannan batta ta shi wanda ke cikin ta ita ma ɗahira ce mai tsarki ce wa zar'un bi najisin wa zarra'un da najisin hakanan kuma shuka wadda ya kasance ta hito ga wuri mai najisa shuka in ta hito ga wuri mai najisa ita wannan shuka ɗahira ce to wurin in ya kasance mai najisa ne sosai sosai shuka ta hito ga wuri mai najisa to zahirin bayan wannan a ainihin shuka ɗin, shi kan ne kamar yanzu a rake za ka iya rake mahiyanci kamar nan yammacin sokoto na da ke kira rubu akwai inda za ka zo ka ɗauko ga arake nan cikin ruwa amma ruwan ga daga ne su san nan jisa ne ga ta nan kuma cikinsu ta kama sosai ta yi liyaliya to ita irin wannan rake aka yanko ta aka saro ta to wannan gindin nata sai an wanke sannan a sha tunda tana cikin najisa wa zaw bi najisin ahira ce wa hamrun tahajjara aw huddida wa hamrun tahajjara haka nan giya kuma nan ya koma ga abin da sun ka samu istihala kaga yan diba miski asali ne jini na amma ya samu jini haka nan kuma zar'un bi najisin najisa asalinta ainihin haramta a cita to sai an ka samu istihari sai ga shifka ta hito cikin ta kuma ga shi mun yi magana akan dukkanin watan wal jamadu jizmun gairu hayyin wa mun fasilin anhu wal jamadu jizmun gairu hayyin wa mun fasilin anhu illa muskira to sai gashi mun ka samu jamadun na kun bai da maye an gane kashe tun da mun ka samu shi a cikin jama'a abin da bai da maye istihalan nan da an ka samu ta daga zama da kisa zuwa koma ɗahiri shi ka sa amfani da shi don haka ya kawo miski ya kawo zau'in bin jisin sannan ya kawo kuma hamurun ta hajjara giya in ya kasance ta koma tamkar dutse ana amfani da ita ana ci ta koma tamkar tuwo a giya in ta koma irin tuwo amma in babu iskari cikin ta to akwai halaccin a ci wannan giya din saboda ta koma to shi kan sai a tuke kawai a ita tanadin ne wannan kamar irin masu dumma yadda ake kira dumma to masu dumma suna yanta da dawa wani bai suna tahowa wajen da wata sai kwana shi ɗauke su in kwana kwashe su ga wuta na ci shi kenan giya shi kasance kala tana cikin iskarin nan har ta koma ta koma mun kidon in ta koma mun akidun har ta koma daidai irin kunu in ta wuce kunu har ta koma daidai tuwon wanda an wanda an garba in ta koma to wanda aka karɓa shi kenan iskari na maluma sun ce ta shiga daga cikin ta to in ta koma daidai irin tuwon da an ka wanda kasance babu iskari ciki ne akwai halacce su ci akwai halacce kuma in ba su ce saboda su giya suka nuhi kai an ka baka sarka kace in kana jin muhammadun haka nan giya kuma in ta samu istihala ta hajjara ta koma daidai irin doci au hullila ko kuma tan aka mai da ita tamkar kiyaye an kamar shi tamkar kunu kuma akwai halaccin a sha amma duk da yana maluma sun ce in babu iskari ciki wasu maluma suka ce a'a in an kamar shi ta kunu in ya kasance da aiki na da aikatasuwa daga cikin masu aiki su maluma sun ce ba za a amfani da ita ba sai dai in ta koma hannu bai nafsiha in ta koma kunu da kanta wasu maluma sun ce nuna aka samu aminci daga maye wasu maluma sun ce a'a ko ta koma tamkar kunu ba za a samu ya cikin ta ba in ta koma tamkar kunu ba ma ya cikinta amma in ta koma tamkar tuwo yakan yi iskarin na nan cikinta ba a gane babu shi sai an zuba mata ruwa an narke ta an sha ba a ji iskari ba ko kuma ga jarrabawa an ka jarraba babu iskari cikinta sannan a yi amfani da wannan tuwon amma in ta koma tamkar irin kuma malumar sun ce ana amfani da ita wannan jasu masu suniya to can a yace wannan jasu duk abin da aka ce mana jasa mastus ne abin da an ka toge in muka dogo istina'i da can farko zuwa nan ga istina'i nau gare mu muna da istina'i kusan guda bakwai ko guda takwas bakwai gare mu ko to sai mu gama da su wannan in mun gama da su muna da istina'i kenan guda takwas dan duk inda mun ka hito muna magana akan al-dahira ababan da a tsarki al'ayanu dahira ababan da kasance masu tsarki ne ko kuma ababa waɗanda ya kasance an ka ɗebo daga ayanu ɗahira ko kuma daga ayanu garu ɗahira kamar irin sufun barun wa burishin duk waɗannan yana yiwa a same su daga abin da adda rai ko kuma daga abin da bai da rai in an ka same su daga abin da adda rai mubahul akali da muharramul akali duk guda ne da mai rai da wanda bai da rai duk guda ne irin sufun wa barun wa burishin duk waɗannan rai ne an same su ga mubahul akali ko an same su ga muharramul akali an same su ga abin da addarai ko an same su ga abin da an matacce duk rai ne to sai ya ce illa kaza illa kaza wa illar muskira illar mutagayyir an hada da ani illar mukuti zai bi na jisim to har zuwa nan ga dai muna da isna'i guda bakwai in mun hagama da wannan jisu shina ya kai guda takwas kenan to shi ce wannan jisu mastusniya abinda ake ce mana najisa mastus ne abin da an ka toge duk abin da an nan da farkon karatun mu har zuwa yanzu duk abin da an ka faɗi zahiri na in ba abin da an ka isna'i ba wa maitu gairu ma zikira wa maitu sannan da matacce na gairu ma zikira abin da ba ambata ba duk kuma abin da ka ji ba ambata ba na nan ga to matacce ne na jisa don can abin da ka ce wal bahari wa zo hayatu bi barri wa ma la dama wa maitu ma la dama lahu ko to duk abin da kan ji dan cewa mai tuma la da malahu ashe kenan cin da cewar bahariyu maitul bahariyu dahirun to maitu gairu bahari fa da jisun wa maitu ma la da malahu matacin abin da bai da jini to matacin mai jini fa shi kan da jisa na walau kamlatan sai ce ni walau kamlatan wa adamiyya shi kenan ya toge ya ce walau kamlatan ko da ƙeya ce au adamiyan ko da dan adam ne wal asaru haratu. to amma nan ina jin duk gaba ɗaya mai sharhi bai kawo wannan ba ji najisu matusniya wa maytu ghayru ma zikira wa lokamlatan au adamiyan wal asaru haratu abu sami al'abi ko ko masu nusa da gare shi ba su kawo gaba ɗaya sharhin waɗanda ba to nan inda ce wanne ji najisu matusniya abinda ake ce mana jisa abinda an ka toge wa mai tugairi ma zikira da mataccen duk abin da ba ambata ba walau kamlatan ko da ƙeya ce to nan maluma sun yi sabani akan ƙiya shin na najisa ce ko ba najisa ba ce da ƙeya da kazunzumi maluma sun yi sabani akan zaman su najisa wasu maluma sun a akan cewa na najisa ce saboda jinin da ta kasha na ɗan adam ne kuma sannan daga jikin ɗan adam take don haka na najisa ce amma jini ba nata ne, jini man ƙoli ne ba ta da jini asalin ƙeya. haka shi ma kazunzumi bai da jini shi ma jini ne manƙuli ne da jinin ƙeya da jinin kazuzumi kowane su jinsu manƙuli ne cinan toshe yi jinin wani na ya sha ashe kenan kaga irin saburo baƙulu kenan irin saburo jini ba nashi ba ne bai da jini amma jini ne manƙuli ne to da ƙeya da saburo da kazunzumi da kaska duk wa'annan jini ba nasu bane da yan kaddi ba kaska kamar nau'i gare ta irin nau'i da ƙeya ita ma da irin barbaje shi kuma nau'i na irin na kuji to duk irin waɗanga jinin su manƙuli ne ba nasu bane to bisa ga wannan sai malama suka ce dukkanin wannan gaba ɗayan su jinin su jasa ne saboda ainihin jini mai jinin nan shi jinin na nashi na jasa ne in ya hito ko mun lam yusfa duk jinin da wanda ya kasance ba na yanka ba ashe in ka diba ga fatsa jinin sun kai tsotso shi sun kai ashe jinin da sun ka tsotso kenan shi ma wannan jinin na jisa ne tun da tsotso shi sun kai sai wasu maluma sun ka ce a jinin ƙiya na jisa ne saboda asalin ƙiya daga jikin na adam take na Allah ka halitta ta jinin ka zunzumi ɗahiri ne saboda ka zunzumi shi kuma da ƙasa Allah ka halitta shi asali ne ƙasa ita kuma ƙiya asalin ta jikin na adam kowane su a mai sai ga asali ne ɗan an ka mai da ƙiya ga jikin na adam jinin ɗan adam na jisa ne ɗan an mai da ka zunzumi da ƙasa ƙasa ɗahira ce ba ta da jini da bisa ga haka wasu maluma sun kare amma dai abinda maluma su kai matsaya dai shi dai jini na kiya jini na kazun da ta kiya dai maluma sun ta akan kasance ta najisa haka imamu na malik radiyallahu anhu ya ta ah, amma kuma an kace ko in ta mutu cikin aljihun kafa kai sallah da ita kai sallah haka dauke da najisa dan kai sallah dauke da matacce kuma wanda a jini to maluma sun ce akwai sallah sai dai maka ruhi na ganin jinin ta ga jikinka baka wanke ba haka nan jinin kalin ne an so shi ma in yi yawa a wanki amma in kaɗan da na babu komai to duk an na amsa an kai rungume gare su da usul ihtirazi saboda mai almashaqqatu tajlibu taysira bisa ga wannan na maluma sun kai rungume au adamiyan ko kuma watan ainihin jini na dan adam to shi jini na dan adam shi kan jisa ne mutsalakan babu ainihin watan kaidi na cewa mai yawa ko kaɗan na wasu maluma sun kace a'a jinin dan adam in ya kasance mai yawa ne na jisa ne amma in ya kasance duna dirhami bai kai dirhami ba ɗahiri ne a shi na nuna jisa tai amma akwai halaccin a yi sallah da shi ga jiki bai ɓata sallah sai in ya yi akwai ya wuce dirhami amma shi na nuna jisa tai sai ce to idan ya fada cikin abinci fa ko ƙiya ta fada cikin abinci shin za a ci wannan abinci wanda ƙiya ta fada ciki ta mutu ko ba a ci wasu maluma sun ce ba a ci yan an ka dibi cewa ƙiya na jisa ce Yan an ka dibi cewa ɗahira ce an samu a ci suka ce ai tamka kuje shi ma kuje mahiyoci nadiri ana samun jini gare shi kuma gashi manzo Allah ce idza waqa zubabu fi shirabi ahadikum falle ga nisfu shi nutsar da shi bayan nutsar da shi sannan shi fitar suwa ya ci wannan abincin nashi to bisa ga wannan dai wasu maluma sun ce ana ci wasu maluma sun ce ba a ci wa maitu adami sai mata ce na dan adam wal asharu daharatu wal asharu kauli wanda an mahirin jaya daharatu tsarkin dan adam ko da ko ya mutu saboda mai manzo Allah shi na cewa muminu la yanjisu hayyan aw mayyitan mumini ba ya zama najasa shina mai rai ko ya mutu mumini muddin da ya kasance mumini ne ko shan ahili ne saboda mai Allah shi na cewa wala kakkarram na bani adama Haƙiƙa mun girmamar da bani adama to bisa ga wannan sai maluma suka ce ashe kenan wanda a dahiri kenan kenan ko kafiri dahiri ne wasu maluma sun ce a manzon Allah dai mumin ya toge shi addanasi mumini shi a tanasi na cewa da mai rai ne da matacce ne duk ɗahirai ne amma bisa ga umumi kullu hayyun ɗahirun nan shi ma kafin ya shiga ciki banda in ya mutu kenan shi kafiri in ya mutu najasa ne saboda mai Allah shi na cewa inna mal mushriku na hakika kafirai dukkanin su najasa ne maluma suka ce wannan a ainihin tajbihi baligi ne inna mal mushriku na kan fil suna tamkan najasa ga muni an ka shahi adatut ta'rifi adatut an ka shahi adatut tanbihi sannan an ka shahi wajhu shabai sai aka ce inna mal mushrikuna najisun kamar ka ce zaidun asadun zaidu ai zaki ne ai kal asadi fi shaja'ati su kuma inna mal mushrikuna najisun ai kan najisi fil hubsi suna tamkan najisa ga muni to bisa ga wannan dai watan wal asadu da halatu abinda an mahi dai watan tsarki abinda an mahi kauli wanda an mahi bayyana gurbin shi da radiyallahu anhu watan dan adam mai tsarki na koda ko kafiri na wa arjahul aqwali bi dahara fi mitatil insani hatta kafara amma kafire su ma dahirai ne da yake babu lokaci kuma akwai akwai sauran tabbacin cikin karatun da muka yanzu akwai masu tambaya asali ne ɗahiri ne kullu hayyan ɗahirin eh, don asali ne ɗahiri ne kila wal asharu na jasatu maniyi wal asharu na jasatu maniyi ƙauli wanda a mahirin jaya na jasatu maniyi zaman maniyi ne na jasa saboda me an san ba a san makaruhu ba ba a san matabbata ta ba wasu maluma sun ce kuma an san matabbata ta cikin lokusa ne yake shi mani haka wasu maluma sun ce to amma nan ga inda ya biyo ya biyo inda hitsari ya biyo to biyowa ta wurin hitsari sai an ka ba shi hukuncin hitsari biyowa ta wurin mazi sai an ka ba shi hukuncin mazi shi mazi na jisa na bisa ga ittifakin maluma amma shi mani fa shin shi mani shi ma na jisa ne ko ko dahiri ne to mani na jisa ne ko malikun yasir radiyallahu anhu da abu hanifa radiyallahu anhu khilafan li shafi'i wa hamdulillah bin hanbal radiyallahu anhu Eh? almisku a turaren miski akwai shi kasuwa turare da shi a nan jana jajir sosai sosai kamar a to ba a samu wance ne ga wancan ba a samu wani a gare shi sosai ba karamin mai kuɗi ka iya sai ne ba yana da tsada sosai sosai hmm? eh tabbata ta wadda yake cikinta ita aka ce mafa'aratu na eh, eh. eh in ce sai cikin dabbobi kamar wayo da ba hankali daban in eh, haka nan ne wayo da ba hankali daban bidi bai da hankali amma dai shi na da wayo kuma tsuntsaye su ma ai ba su da hankali amma suna da wayo tamizi a ba su da tamizi ko shi a hankali rashin tamyizin nan da ba su da shi a rashin hankalinsu amma akwai abin da aka ce ma ma'arifa suna da ma'arifa don yanzu dabba in ta ga abin da ka cuta mata sheka wata kai da gudu wannan ma'arifa ne ba hankali ba ne dan abin suka ce ma'arifa watan sanin sanin gundarin abu sanin jumla abu ba sanin tafsiri ne ba shi aka ce ma'arifa idraku muradin sanin abu muradi ne idraku muradin tasawurin ulim wa darku nilbatin bitin dikin wusai alhamdulillah wa ah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam da yake duk yawanci lokacin wani karatun mu ba a rasa nasiha da aka yi wanda ya kasance ita ce ake hatima da ita to ganin haka nan a ya dace lallai hakika mu samu nasiha da muka yi wanda ya kasance za ta amfanin mu mu dukan mu na farko dai ina wa kaina ci ina muku ci da mu ji tsoron Allah ga dukkan lamuran mu saboda mi Allah shi na cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma asalikina ya ku annane imani ku ji tsoron Allah bayan kun ji tsoron Allah wa kunu ma asalikina ku kasance ta da masu gaskiya sannan kun bayan wannan Allah subhanahu wata'ala shi na cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu qawlan sadida ya ayyuhan ladina amanu ya ku na imani ittaqullaha ku tsoron Allah wa qulu qawlan sadida bayan wannan kuma ku haɗi magana magana wanda ya kasance watan daidaitaccen magana ce ita ce magana ta adalci to idan ya kasance kuka ji tsoron Allah kuka yi magana wanda ya kasance maganar ta adalci ce yuslihi lakum a'malakum Allah zai gyara muku dukkanin ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan kun bayan wannan Allah shi gafarta muku dukkanin zunubanku bayan kun ji tsoron Allah kun yi magana magana da tacciya magana ta adalci Allah zai gyara muku dukkanin halukan ku shi gafarta muku zunubanku bayan wannan sai Allah ya ce wa man yudi illaha wa rasulahu duk wanda yawa Allah da'a yawa manzon Allah da'a faqad za fawzan azima haƙiƙa ya samu rabo rabo mai girma to bisa ga wannan sai mu haga lalle haƙiƙa wajibin kowane muna hiji tsoron Allah ga ƙauli ne ji tsoron Allah ga aiki ne ji tsoron Allah ga niyyatai, ta ji tsoron Allah ga dukkanin halulluka ne jin tsoron Allah watan shine ainihin mabuɗin kowane irin alheri duk abin da za ka yi in ka sa tsoron Allah ciki to insha Allah Allah zai baka mafita ga dukkanin inda ka ta sama wa man yattaqi Allah yaj'al lahu maharaja duk wanda ji tsoron Allah Allah zai ba shi mafita ga dukkanin al'amari ne to jin tsoron Allah baya ne sai mi sai neman yarda Allah idan muka ji tsoron Allah muka nemi yarda Allah to za mu samu yarda sannan kuma da yarda da dukkanin abin da Allah yarda da shi sai ka yarda da Allah ka yarda dukkanin abin da Allah yarda da shi saboda manzo Allah ah, Allah subhanahu wa ta'ala shi cewa Allahu wa rasuluhu a haqqu an yurduhu Allahu wa rasuluhu Allah da manzonsa a haƙƙo su a mahicincinta an yi ba a yarda da su to don hakan ga ashe kenan kaga idan mutum ya kasance mai jin tsoron Allah bayan jin tsoron Allah ya kasance kana magana ta adalci ka kasance mai adalci wa idza qultum wa law kana za qurba wa kunu ma sadiqina ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqina ko kasance ta da masu jin tsoron Allah bayan wannan kuma sannan a nemi yarda Allah laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajarati radiyallahu anhum wa radu anhum sannan kuma ranar alƙiyama yan aljanna suna cewa Allah na ce ma yan aljanna me kuke so in ƙara muku suka ce ya Allah baka yi mana kaza ba ba ka kare mu daga wuta ba baka sa mu aljanna ba Allah ce zan ƙara muku daga nan zati na ga riwaya a hullukum rizwani zan saukasan muku da yarda ta ba ni hushi da ku har abada don hakan ga duk wanda Allah ya kasance yadda da su bai hushi da su har abada duk wanda ya samu yarda Allah nan duniya ya samu yarda Allah da wamamma har abada Allah ba zai yi hushi da shi ba sannan kuma ba zai sa shi wutar shi ba muddin ya samu yarda ta Allah ana samun yarda Allah daga ƙaunar luka na ƙwarai ana samun yarda ta Allah daga ayyuka na kwarai har wani sahabi shina cewa watan har wani a Allah subhanahu wataala a hammanzo Allah sallallahu alaihi wasallam shina cewa watan mutum zai yi magana ta kwarai in yayi magana ta kwarai bai san magana nan ta kai da ta kai ba sai Allah shi sakwa san mai yarda tai ba zai husata da shi ba har abada mutum zai ci gaba da maganganu wanda kasance ba na kwarai ba kana yawan maganganu maganganun da haka babu alheri cikinsu har shi kasance Allah shi husata da kai watan shi sanya ka cikin waɗanda ba zai gafarta ma ba zai husata da kai har abada ko shi na har abada don haka sai mai ya hadisi ya ce don haka ga ka san abin da zaka faɗi ga bakinka ka san abin da zaka aikata ba maganar ka na iya sa maganar kwara guda tana iya sa Allah shi yarda da kai in Allah ya yarda da kai akan maganar da kwara guda ko akan aikin na kwara guda Allah ba zai sake husata da kai ba har abada sannan mugun ya magana ka gudana sa Allah shi kusata da kai ba zai yarda da kai ba har abada to in mutum bai samu yarda Allah ba to kullum shi a cikin hushin Allah wanda a cikin hushin Allah kuma Allah ne sun tashi daga rahmat to sai kasance a ainihin wajibin mu ne mu yi tsaye duk abin da mun gani na banna mu yi magana saboda umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da cewa duk lokacin da mu haga banna mu yi magana a kanta in ba ka yi magana a kan banna ba da kai da mabannaci wuri guda za ku tashi duk azabar da aka wa mabannaci za a yi ma irin wannan azaba saboda haka Allah subhanahu shi shina ce ma manzon sallallahu alaihi wasallama was'al kai tambaya watan was'alhum was'alhum an alƙadatin lati kana hadat izi ya ya'duna fi sabti istatihim hitanuhum yawma sabtihim wa yawma la yabituna la tatihim yace ka tambaye su yace ka tambaye Allah subhanahu wataala yace sa ka tambayi yahudawa daga mutane wata alƙarya wasu maluma sun ce alƙarya ana kiranta ailatu wasu maluma sun ce ana kiranta madiyanu istatihim hitanuhu yawm sabtihim sai a duna sabti yayin da suka tsallake iyaka ga su inda suka yi rana ta asabar an haramta musu su su yahudawa rana asabar saboda rana asabar rana ce mai girma gare su kan haka sai Allah ya jarabe su shiga nishin da gaske suka yi saboda suna cewa Allah ya ce wa Allah ya halarci sammai da kasai ya fara halitta ranar juma'a ya kare ya fara halitta ranar juma'a ya kare ranar lahadi ya huta ranar asabar haka suka cewa to sai allah ya jarbe su don haka ba su aikin komai ranar asabar su yahudawa to kan wannan dai Allah ya ta su da cewa wala ka halaqana samawati wal arda kuma bainahuma fi sittati ayamin kuma masana min nabu Allah ya ta su da wannan to sai Allah ya jarbe su da cewa kada su yi su ranar asabar sai kasance ranar asabar kifaye sai su zo cikin ainihin tekunan su gaba ɗai izai a nuna fisauki istatihim hitanuhum yau masabtihin shura'an ranar nan za a ga kifaye shura'an ga sunan saman ruwa ko ina baje-baje sai sun ka saba ma umarnin Allah sun haka masu ranar asabar sai su tafi ranar asabar sai su jawo ruwa har cikin gidajensu in sun kai biga ta ruwa a cikin gida to sai ya kasance ranar asabar ba su su kai ba sai su gwabce biga can sai kifaye su biyu ruwa su biyu a cikin gidajensu sai su dace in sun ka dace ba su kama kifaye na sai ranar sai na lahadi kenan ba su yi su ba amma sun dace kifaye cikin gidajensu ko sun dace kifaye cikin maremarin nan su to shine Allah ke cewa istatihim hitanuhum dokacin da kifaye su ke zai ke musu yau masattihim ranar asabar ɗinsu shura'an wa yau mala ya tuna radda kasance bayan da suke girma ba ce la ta ba ta zai ke musu kazalika na buduhun Allah ce tamka hakan ga muka jaraba su da maka wuyar su kuna saboda ayyukan sun kasance suna aikatawa na fasikanci wa iz qala ummatun sai Allah ya ce manzon Allah ka tuna wa iz qala ummatun lokacin da wasu al'umma daga cikinsu suka ce ma waɗannan da ya kasance Allah ya hana suka ƙi barin abin da Allah ya hane su to an ce waɗannan al'umma suka ce musu ne ma ta izuna ƙauman Allahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban Ne ma ta na ƙauman ya za ku wa mutane wa azu mutanen da ya kasance Allahu muhlikuhum Allah zai halaka su mu mu'azzibuhum ko Allah zai azata su azaban shadidan azaba matsananciya qalu sai masu salihan ga da kawa waɗanga wa'azu da waɗancan salihan da sun haƙosa da abin da waɗanga maɓannata ke aikatawa suka ce ya za ku yi musu wa'azu tun da Allah zai halaka su ko shi azabta su azaba matsananciya watan kenan kaga sun yi tsaurin kai ba su barin abin da Allah ya hane su a kai amma kuma ga masu wa'azi cikin kai masu wa'azi suna ganin manna. wasu daga cikinsu sun ji ciwo cikin zuciyarsu game da zo ga hadisi ba su yi magana ba amma suna jin ciwo wasu maluma suka ce a'a kamar wadanda sun fice cikin madalikun tanzili sun yi magana sun yi ta magana sun yi ta magana har sun kosa sun husata sun bar magana waɗanga da ya kasance ba su bar magana ba sai waɗanda da suka bar magana suka ce musu limata ta izuna qauman ya za kuwa mutane wa azu waɗanda ya kasance Allahu muhlikuhum Allah mai halaka su ne aw mu'azzibuhum ko Allah zai azabta su azaban shadidan azaba matsananciya da ma yafsukun domin abin sun kasance suna aikatawa da fasikanci to wannan mun samu wasu azu sun yi wa'azu kuma akan banza sun ɗauke na wanda Allah ɗora musu wa'annan su kuma sun ji ciwon ana banna har sun ce ma masu azu ku bar wa'azu ba su bari Allah zai halaka su ko shi azabta su azaba matsananciya to shi ne Allah ke cewa falamma nasu ma zukiru an falamma nasu yayin da suka manta da ma zukiru anhu abinda falamma ma na su ma zukiru anhu ma na su yayin da sun ka manta da wata ma zukiru anhu ma zukiru bihi abinda an kai musu wa'azi da shi suka manta da shi ma zukiru bihi wannan ma na su ma zukiru bihi yayin da suka manta da ma zukiru bihi abinda aka yi musu wa'azi da shi haka nan ne ma zukiru bihi wannan ma na su ma zukiru bihi yayin da suka bar ma zukiru bihi abinda aka yi musu wa'azu shi suka manta da shi suka ci sanya shi tamka abu wanda an kamanta Allah ce an jainan ya na hauna anisu an jainan ya na hauna anisu babu wawo babu fa Allah ce an jaina muka tsar da allazina yanhauna anisul masu hani daga aikata dukkanin abin da ya kasance ba na kwarai ba ne kenan su sun tsira ina wa'in sun kace musu lima ta izu na kauman allahu muhalikum allah bai magana su ba amma allah ya magana a kan waɗanda ya kasance masu hani daga abin da bai da kyawu allah ce wa a hasanar na zalamu bi azabin ba'isin bi makan yau sukuna wa a hasanar na zalamu mahakan ma waɗannan da ya kasance suka yi zalunci bi azabin ba'isin bi azabin bi'isin bi azabin bi'isin bi azabin bu'aisin mm. bi ma kanu ya sukun domin abin da suka kasance suna aikatawa na fasikanci nan ga abin da adda hadari nan shine an yi nan lazina yanhuna anisu Allah ce muka tsare da waɗanda ya kasance masu hani ne daga dukkanin abin da abanna to wajibin mu na duk sadda muka ga abin da ya kasance banna ce mu yi tsaye mu yi wa'azu daidai abin da Allah sanar da mu wajibin kowa na daga cikin duk wanda ga abin da bai da kyau ki tsaya shi wa'azu to shine Allah ke cewa falamma atawu amma nuhu anhu a atawu yayin da suka aikata amma nuhu anhu abin da suka abin da aka hane su da gare shi kunna lahum muka ce musu kunu qiratan hasibina falamma atawu amma nuhu anhu kunna lahum kunu qiradatan hazina yayin da suka aikata abin da an kane su daga aikatawa Allah ya ce musu ko kasance birai ina kaskantattu wakilu su maluma suka ce yaran su aka mai da su birai tsofaffin su aka mai da su alhinzir saboda ni a tau amanu ba sun yi tsaurin kai daga abin da an hane su akan aikatawa to wace daga cikinsu Allah zai ne na hauna alisu so suka ci ba don hakan ga wajibin mu na duk lokacin da mun halu wani abu wanda ya kasance na banna ne mai yi tsaye mai nasifa ka kaza banna ne a gyara wanda ka cewa a gyara ba maki ba ne da kai da shi duk masoya ne wanda ya ce ma ka gyara masoyinka ne kai ma da ka gyara ka bi umarnin masoyinka ka gyara don hakan ga wajibin mu na in mun halu banna mu gyara ko mu yi magana akan a gyara saboda ni yanzu gashi nan ga an ce al'umma guda ta tsira wannan shi a ƙauye na abdullahi na abbasin ya ce waɗanda ɗaya suka tsira amma ikrimatu ya ce su ma waɗance ne sun kake musu lima ta allahun qauman allahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadidan su ma sun tsira to bisa ga wannan ashe nan kaga dawa dawa ya tsira wake tsira daga azaba ta Allah in ya kasance ana banna cikin ƙasa wake tsira mai hani mai cewa a bari zai tsira bayan shifa mai jin ciwo cikin zuciya ta zai tsira bayan shifa ba wanda ke ci da, in azaba ta zo za ta rihin asuyinta za ta rihin masu kallo da masu sauraren masu masu laihin azaba ba za ta bar su ba don haka laihin su zai shahe su laihi bai shaho kawai wanda ke wa'azi da wanda ke jin ciwo cikin zuciyar shi to bisa ga wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a izala la'ana ahirul ummati awwaluha mm. iza la'ana ahirul ummati idan ya kasance al'umma ta ƙarshe tana la'anta awwalaha al'umma ta farko wa man kana lahu shay'un min al-ilmi falyahrujhu duk wanda adda wani abu na sani shi fitar da shi kuma shi bayani akai lokacin da al'umma ta ƙarshe ta fara la'anta al'umma ta farko to duk lokacin da kun haga haka nan manzo Allah ce kowa adda wani abu na sani komai karamin shi ne jibitar da shi shi bayani in kai wannan ka bi umarnin wa a bi umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah shi na cewa wal yahdhar fal yahdhar alladhina yuhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim alladhina yuhalifuna an amri ma su saba ma umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam su ji tsoron an tusibahum fitnatun kada wata fitina mai girma ta same su watan fitina nan duniya ko kuma fitina watan na mancewa da sanin Allah fitina a shahe musu rashin sanin Allah cikin zukatansu wannan babban fitina kenan to fitina da muka samu kanmu cikin ta kenan saboda rashin biyan umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam nan ga wallahi hadal ladina na amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wannan wajibi na wajibi umarni na manzo Allah wajibi na wajibi umarnin Allah nan abinda Allah ce kenan don haka malikun asan radiyallahu anhu wani mutum ya zo ce mishi in ne uhurimu a indal masjid au indal qabr ce zan yi haramcin hajji na ko haramcin umrata watan gun daki a gun masallaci mai girma shine masallacin manzo ko kuma zan yi haramci indal qabri sai yau ya ce mishi kada ka yi haramci cikin ainihin masallaci kada ka yi haramci gun kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam ka zo zurhu la ya fa kai niyya sai ce ya za ka ce in zuzu hulaifa yan niyya alhali kuma yan niyya na cikin birnin madina zan yi tahiya mini saka aka in zuzu hulaifa ta da zan yi lada zan samu haɗin kai can ya yi a ce sai na zo can sannan yan niyya amma in ni fara yan niyya nan tun da na an fara rubuta min lada haɗin kai zuzu hulaifa tsakanin cikin birnin madina da zuzu kai kusan kilomita kusan sha biyu ko abin da yake kenan kaga ashe in yi niyya da nan ga ya fara ibada tun nan labbaika allahumma labbaika ko da shi hakancin ya yi zambiya mai yawa shi na ibada zai samu lada sai ce a tazunnu annaka hayru min rasulullahi sallallahu alaihi wasallama walasta bi hayru min rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana tun kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walasta bi hayru minhu ba ha kasance kai manzon Allah ba inni hasha alaika fitna inni hafu alaika fitna ina ji ma tsoron fitina qala Allah subhanahu wa ta'ala فليحذر الذين يحالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم inni hasha alaikal fitna ina ji ma tsoron fitina kai haramci dul hudayfa shine miƙati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nan na da umarni a niyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cewa a hayru quruni qarni summa alladhina yalunhum summa alladhina yalunhum summa alladhina yalunhum mahihitan dukkanin al'umma su ne wanda kasance ni lokaci da su sannan masu bi musu sannan masu bi musu sannan masu bi musu wa'annan su ne sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda arke da rayuwata law an faqa ahadukum misla uhudin zahaban da ɗaya daga cikin ya ci da daidai girman dutsen uhudu zinari ma balaga mudda ahadin wala nasifahu wallahi ba zai samu daidai muddin ɗaya daga cikinsu ba ko da ko daidai rabin mudu ba zai samu ba a mai da dutsen uhud zinari a mai da dutsen kwatarkwas zinari a mai da dutse na zuba zinari duk dai dutse wanda ka sani mai girma a mai sai zinari ka rufe shi saboda Allah wallahi ba za ka samu lada ta daidai rabin mudun da sahabi ya basuwa ba haka manzo Allah ce wallazi nafsi yadi ina rantsuwa da wanda an rike da rayuwata haka har Allah ce manzo Allah ke na yin rantsi saboda girman abin to bisa ga wannan sahabbai na manzo suna da girma sannan sahabbai na manzo sun samu yarda Allah wajibin mu na muwa kan mu nasifa mu dibi waɗanda Allah ya yarda da su mu yarda da su kada ka tsaya dibin yarda wani sai wani ya yarda da sahabi sannan ka yarda da shi Ko wani na wallahi ka san yarda Allah ga ita ce yarda Allah ya yarda da sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam cewa radiyallahu anhu wasu ɗan ja'alnakum wasadan litakunu a 'alan nasi Waya yakunu rasulu alaikum shahida don ku kasance shaidannu ga mutane zalika ta tamka haka da muka halce ku da irin wannan sifa ta ku ta yaji da rashin tsoro da girmamawa ga manzonku don haka muka sanya ku ummatan wasadan litakunu a 'alan nasi don ku kasance ku ne shaidu 'alan nasi ga dukkanin al'ummomin da suka gabace ku wa rasu rasulu alaikun shahida kuma zo shi kasance mai shaidu gare ku sannan kuma Allah subhanahu wa shina cewa a cikin a cikin wata sura tashi watan duk wanda ya ciyar ma an faƙa min qabla fatahi wa qatala inda Allah ke cewa wa kullan la yastawi la min minkum ma an faƙa min qabla fatahi wa qatala ko ƙarshe dai Allah shi na cewa wa kullum wa adallahu wa kullan dukkaninsu kullu kulliya ce wannan wannan shi amma hadu shahidin namu kullu kulliya ce Allah shi na cewa wa kullum wa ku husna dukkaninsu mun yi musu alkawarin aljanna dukkaninsu Allah ce mun yi musu alkawarin aljanna a kiyaye a diba a gani Allah bai mantuwa bai ramkana Allah ya san abin da ke faruwa farkon al'amari ya san ƙarshe ne Allah ke cewa wallahi aqibatul umuri Allah shi ne ya san karshen dukkanin al'amari a shi Allah ya san ƙarshen al'amarin sahabban manzon sallallahu alaihi wasallama sahabbai na manzo radwanullahi alaihim Allah ya san ƙarshen su don haka kuma ya yarda da su don haka shi yarda ta Allah ka diga wanda Allah ya yarda da shi kai ma ka yarda da shi kakka tsaya jiran yardar wani ana gabatar da yarda Allah akan yarda kowa don haka ga nasifa nan ga gare mu da kaina da sauran ainihin abokan karatunmu da sauran iyayenmu da ainihin abokanmu da ƙanninmu da 'ya'yanmu mu ji tsoron Allah mu gabatar da jin tsoron Allah akan komai sannan kuma mu gabatar da yarda Allah akan yarda komai in ka samu yarda Allah duk wanda Allah yarda da shi kai ma ka yarda da shi in ka yarda da shi ka samu yarda Allah in ya kasance Allah ya yarda da abu baka yarda da shi ba Allah ya ce wani yardadde na in ka ce ba yardadde ba ne wannan da Allah ke jayayya kuma Allah ka gitta ma don hakan da ba za a yi jayayya da Allah ba sannan kuma bisa ga ijma'in maluma dukkanin sahabbai dukkanin su adillai na duk gaba ɗaya sahabbai na manzo rawanullahi alaihim dukkanin su adillai na haka imamu nawawi yace as-sahabatu kulluhum udulun sahabbai dukkanin su adillai na sawa'an man labasa al-fitnata wa ghayruhum malla fitinata fitinata wanda shiga cikin fitina waga ruhun da wani su bi ijima'in man yu'taddu bihi da ijima'in wanda aka kiddiga da ijima'in shi haka wannan imamu na wuce cikin littafi ne al-irshad kuma dukkanin malumman hadisi gaba ɗaya su sun tahi kan cewa sahabbai na manzo adalai ne to wanda aka ce ma adali wanda ba zalumi ba duk wanda ya kasance azzalumi ne ba za a ce mishi adali ba don haka ga sahabbai na manzon Allah dukkanin su adalai ne da adaltawa ta Allah da adaltawa ta manzon Allah da adaltawa ta ijma'i na malumma dukkanin su in ya kasance maluma suka ijma'i akan matsala to haram na keta ijma'in na nasu keta ijma'in su saba wa manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam Allah shi na cewa wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina zai ta walla wani وبئس ما تولى ونعمه جهنم وساء مصيرا ونعمه جهنم وساء مصيرا ومن يشاكك rasula Allah subhanahu wa ta'ala shina cewa don akan wajacin bai ijma'i akan wajacin bai ijma'i Allah subhanahu wa ta'ala shina cewa wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nullihi jahannama wasa sa'a masira wa man yushaqiqi rasula duk wanda sa'a manzo sallallahu alaihi wasallama wa yattabi ghayra sabilil mu'minina yabbi hanyar da ya kasance ba hanyar da mu'minai suke akai ba ita ce da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallama wata yace bi sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama wa yattabi ghayra sabilil mu'minina yabbi hanyar da ya kasance ba ita ce hanya ta mu'minai ba na nasafi cikin madarikul tanzili yace fihi dalilun ala hujjatil ijma'i fihi ko kuma wa huwa wannan kauli na Allah wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ghayra sabilil mu'minina yace bi wa huwa hujjatun wannan hujja ce ala wujubil ijma'i akan wujubin biyar ijma'i ala wajibin ittibai ijma'i akan wujubin biyar ijma'i na maluma dukkanin su tunda yace saboda mi yace saboda biyar ijma'i na maluma shine biyar alqur'ani da sunna ittiba'ul ijma'i ittiba'ul kitabin sunna yi ijma'in malumma bayani na alqur'ani da sunna to nan sai Allah subhanahu wata'ala ja'ala ya sanya man yushaqiqa rasula ja'ala ya sanya man ba a sabilil mu'minina wanda bai bi hanyar mu'minai ba arina man yushaqiqa rasula daidai da wanda sa'a manzo sallallahu alaihi wasallam da wanda ya kasance bai bi hanyar mu'minai ba da wanda ya sa'a ma hanyar manzo duk guda ne ba su da bambanci to rashin bambancin sunanan ga shine maluma suka ce ashe kenan kenan Allah ya sanya su cikin sharadi guda wa man yattabi wa man yushaqiqi rasula wanda sa'a manzo wannan sharɗi ne wa yattabi ga sabil mu'minin sharadi ne to sai Allah ya musu alkawali na wata azaba wallahi ma ta wallah za mu jidin ta ga dukkanin abin da ta makanci kenan duk abin da za mu Allah ce za mu bar shi da wannan abin da zaba wanda kasance ba hanyar muminai ba ne saboda bai rashin biyar hanyar muminai sa'a manzona sallallahu alaihi wasallam wa nullihi jahannama wasa a masira ranar alƙiyama kuma za mu sanya shuta ta jahannama wasa a masira ta muna da makoma to bisa ga wannan sai maluma suka ce ashe tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya rashin biyar ijma'i na malumma kamar saban mazola sallallahu alaihi wasallama shi wajibi na duk abin da maluma sun kai jima'i a bishi to dukkanin maluma na duniya sun yi jima'i akan cewa sahabbai adalai ne cikin sahabbai babu wanda ba adali ba sawa amman basar fitina ta wani da wanda ya kasance shiga cikin fitina ta jihadi tsakanin a sahabbai wasu wasu da wanda ya kasance bai shiga ba dukkaninsu adalai na babu wanda ba adali ba cikinsu haka wannan a imamu sharabi ya ce cikin littafi na shaikh na lamar ya kulla babi akan watan aljurhu wata adilu da ya kulla babi akan aljurhu wata adilu sai ce amma fa sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da arba'i tabi'ina da ajillahu ulama'i da manya manyan maluma yace su annan sun hita ko aljurhu wata adilu suna sama daga a ce a adata su ko a soke su ya ce su dai sahabbai na manzon Allah gaba ɗaya dukkanin su adillai na ya koma cikin tabi'ai ce kamar irin su Hassan da bisiri kamar irin su kamar irin su da al irin su ya kawo tabi'ai masu yawa ce duk waɗanda adillai na ba bin cika adalcin su ya koma cikin ajilaul muhaddisina ce kamar irin su bayanin sauri kamar irin su malikum na anasin ya leso ire-iren su ce wannan ba a bincika akan adalcin su ya koma cikin muhaddisuna ce kamar irin su buhari irin su mulimu irin su abu dawuda irin su da zahiri ya ce duk wannan ba a bincika akan haliccin su ya ce to amma kuma nan ga waɗanda sun ka shiga hitina fa daga cikin sahabbai ke su ba za a bincika ba akan haliccin su ya ce saboda ni saboda Allah subhanahu wata'ala ya wanke su gaba da su ya ce wa kazalika ja'alnakum sadan ya wani shuhada ala nasi sannan wa ji annaku mata wasadan sannan kuma da kaulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka cewa la tajidu ummati ala dalati al'umma ta ba su haduwa akan bata dukkanin musulunci waɗanda adalai na ci bisa ga wannan don haka ashe kenan dukkanin waɗanda adalai na sai ci to nan ga wasu daga cikin sahabbai sun tafi akan bayani akan cewa wa'an sun ka shiga fitina menene matsayinsu an ka ce abinda an matsayinsu matsayin da wa'anda aka yi yaƙi a kenan da su suka ba su aliyu na abi dalibin radiyallahu anhu ya samu matsala a tsakanin da ma'auyar radiyallahu anhu amma matsalar nan ba ta kai ga kowane su kafe ta wani ba Aliyu na abi talib radiyallahu anhu ya yabi muawiya muawiya radiyallahu anhu ya yabi aliyu na abi talib kuma kowannen su bai bota ma abin da wani yake akai ba na cewa kowannen su yayi akan hujja wasu daga cikin sahabbai abin ya ruhu gare su ba su kama ma kowa ba cikin su ba su shiga cikin wannan ba ba su shiga cikin wannan ba saboda su wa majira min harbihim mu'awwalan wasa'iru sahabi udulun kumalu dukkanin sahabbai adillai na kuma kamin laina wa ma jara min harbihim abinda gudana na faɗan su a wurin ana tawili to wajen tawili na wannan aka ce farko an suka fara tawili akan abinda da faru tsakanin su da mu'awiya radiyallahu anhu da ali radiyallahu anhu ko su ya tawili saboda ni an ce shi ali ibn abi talib radiyallahu anhu suna cewa watan qatala qatalaya wa qatala mu'awiya fil jannati da waɗanda aka kashe mini da waɗanda aka kashe mu'awiya dukkanin su a cikin gidan aljanna haka ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya ce ah. sannan sa'd ibn abi waqas radiyallahu anhu ali ibn abi talib ya kare shi shi kama mishi yace ka zo ka kama min fadan da muka yana da muawiya sai ce a adini fa ya arifu al-haqqa min al-batil ka bani takobi wanda ya san gaskiya daga ƙarya daga abin da ba gaskiya ba yace in ka bani shi zan kama ma ka bani takobi wanda ke tantancewa tsakanin wanda akan gaskiya da wanda ba akan gaskiya ba in ka bani shi zan kama maka kuma haka wannan watan a sa'adun na abuwa k'asar da dallahu anhu ya ce ma alimin da dalibin bayan duk an ƙare faɗaci faɗaci alimin da dalibin sha na sha dibin magana ga tashi sai ya ce lillahi darru manzilin nazala bihi sa'adun malikin fa in kana fa in kana zamban fa zambun sagiru fa in kana ajaran fa ajarun kabirun yace lillahi darru manzilin ba da lan masabki na zalabihi sa'adun malik sa'adun biyu kasar suna mahaifi ne malik ana ce mishi malikun Ya ce lallahi daru madalin ma masarki lan masabki na zalabihi sa'adun malik wanda sa'adun malik ya sauka a kan shi na kira shi shi kama min fada ya ƙi shiga sai ce to fa in kana zamban in laihi na yayi kan rashin kama min fada fa zambun sagiru laihi ne karami in kuma rashin kama min fada ya kasance fa in kana ajaran in kuma lada ce fa ajabun kabiru fa ajabun azimu Larace biyu ma ya samu zan zambun sagirun da ajabun kabiru amma hashi bai san kowanne ba daga cikin wannan an gane saboda mi ya san shi dai akan ijtihadi ne ya san ko don mi ya yaki muawiya shi kuma muawiya radiyallahu anhu shi ma akan nashi ijtihadi ya san ko me ya yaki aliyu alaihi salam kowanne su ya akan hujja don haka ne su dan aljanna ne ba ma malayi cikin su wannan muhammadu bin maslama radiyallahu anhu ali bin abi talib radiyallahu anhu ya kira shi ci fito shi kama mai fada sai ce sami ita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya koyo na ji manzon Allah shi na cewa man da aka ila qitalil mulmin da falatu ji man da aka izadu izadu ita ila qitalil mulmin da fakasir sai faka da ali bin abi talib ya kira muhammadu bin maslama ce shi zo shi kama mishi sai ce sami ita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya koyo izadu ita ila qitalil mulmina fakasir sayfaka yace baka kasartu saifi. haka ce yace abinda naji manzo Allah ya gaya mini duk lokacin da aka kiraye ni zuwa ga yan yaki wasu daga cikin musulmi in kare takobi na batun wani kun ka fara yaƙe yaƙen koyi na kare na wata an gane wannan to kan bisa wannan dukkaninsu abdullahi ibn umar bai shiga ba abdullahi bin abbasin bai shiga ba sahabbai da yawa wanda ya kasance sun tsaya tsakiya irin su abubakar ta ba su shiga cikin yaƙi ba gaba ɗaya sannan wa'a suka shiga gaba ɗaya sun su babu wanda ya laifi wa'annan sun kama ma wannan mujtahidi mai lada biyu shine Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu duk malum ma sun yi ijma'i akan cewa Ali ibn Abi Talib wa huwa ala sawabi shina da lada biyu Muawiya huwa ala hadai shina da lada guda kowane su maluma sun yanke a kallon bisa ga ijma'i kowane su shi na da lada akan abin da aikata to bisa ga wannan in mun ka debi yanayin da mun ka samu in mun ka debi yanayin da mun ka samu kan ciki to wajibi na fa matsa mai bayanin duk abin da mun hagani wannan mun hagani mana ne saboda mai manzon Allah shi na cewa ya izara aminkum munkaran wa man ra'a minkum munkaran fa da garuhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika al-afdal imani wannan bayani kenan don hakan ga farko za mu koma mu daidai wanda Allah ya zai su ma mu yarda da su ka gabatar da yarda Allah akan yarda kowa kada ka daidai yarda wani mutum ba a daidai yarda kowa wajen neman wajen yarda Allah ba a dibin fahimta kowa wajen dibin abin da Allah subhanahu wata'ala watan ya bada umarni don hakan ga wannan a takaitaccen nasiha kenan bisa ga abin da ke faruwa na zamanin da muke ciki da kuma sauran annaci ɓannaci ga sunan suma suna ta gudana waɗanda ya kasance ba su da daɗin gani ba su da daɗin ji kuma wajibi na suma a yi tsaye a yi bayani akan zaman su ɓanna ga irin sace-sace nan sun yawa ga shaye-shaye nan sun yawa ga irin zanace-zanace sun yawa ga liwaɗi nan ya yawa ga irin ainihin tsiraci ga tsiraci na wanda ya kasance mata ka yawan yi musamman dai ainihin mu suna ta tsaraici a bar gashi ga hili sannan kuma a sa tuwaye masu matse jiki masu sufanta jikin mace sannan masu jawo an zarin nasu zai mata zai da maza zuwa gare su to duk wannan abubuwa na na bannaci bannaci wanda ya kasance zamani ne ya riga ya lalace manzo Allah shi na cewa la ya ati zamanun illa wa ma ba'da gusharun min ba wani zamani wanda ke zai kewa sai zamanin da ta baya gare shi ya shi lalacewa don hakan ga duk zamanin da muke ciki ne lalataccen zamani ne ba mu cewa zamaninmu mai kyawuna zamaninmu ya lalace amma abin da a bisa gare mu mu yi tsaye wadda mun ka samu ilimi mu yi amfani da iliminmu mu gyara bannaci bannacin da ka faruwa cikin zamaninmu ga banna na faruwa lal a masu masu maluma suna cewa watan samaratul ilimin al'amalu amfanin ilimin aiki da shi yanzu alhamdulillah kusan dukkanin ababen da ya kamata a ce an sani na shari'a ana nan ana karantar da su kuma ana sanin su ga maluma nan daban-daban ga rediyo ga talabijin ga maluma masu a suna ga maluma masu a wurin ɗan mai ga maluma masu nasihohi cikin wuraren muzakara ga maluma masu nasihohi cikin zawuransu ga maluma masu nasihohi cikin gidajen su ga maluma masu nasihohi wuraren hirarsu duk inda ka zauna kana samun nasiba amma mai rage yanzu aiki da abin da an ka sani ko to ga makamai amma babu mayaka mun samu makamai yanzu duk abin da haka son ka sani yau ga kwamfuta nan sai ka sani yanzu yanzu nan duk ga makamai ne amma ha babu mayaka amma ha kuma waɗannan uzuri ne ba ko kamar can wadda wancan sun ka ce ma'azuratan idara da fiku to mu ma haka za mu ce wallahi idan baka tsaya ka yi wa'azi ba ga abin da ka sani baka da uduri ranar alkiyama gaban Allah ka subhanahu wata'ala Allah zai tambaye ka ilimin ka ya kai da shi ina ka sanya ilimin ka Allah zai tambaye ka akan wannan sannan kuma duk wanda ya kasance kake da haƙƙin ka ga mai gaskiya ba ga mai gaskiya ba kuma Allah zai tambaye ka ranar alkiyama kuma shi kai ne zai ja haƙƙi ne gare ka ranar alkiyama mun yi ta bayani irin wannan don hakan ga wajibin na mu tsaya mu ji tsoron Allah mu kuma mu gyara halayen a wannan tahiya mu, tahiya ce ƙararriyar tahiya duniya kamar an ƙare duk abin da an kai wucewa zai yi don hakan ga kada ka ji tsoron kowa ka ji tsoron Allah wannan nasifa na yi ta na da Allah ba akan wata manuha ba ba akan ce zarafin wani ba ba akan tuguna ma wani ba ba akan son wai a nuna ko iyawa ko wani abu ba na yi saboda Allah subhanahu wataala yadda kuka taru na saboda Allah dukkaninmu mun kyautata niyoyin mu mun zo wannan wuri saboda Allah mun yi muzakara saboda Allah mun haɗu saboda Allah kuma za mu rabu saboda Allah don hakan ga wannan nasifa ce saboda Allah kuma ina son da mu da ku mu amfani da abin da muka faɗa Allah shi mu hana shi mu shi sannan bayan wannan kuma mutane wanda ya kasance ba su tsaye ba su zamne ga taimakawa da gudanar da ainihin karanci-karancin da muka yi Allah saka musu da alheri samarinmu waɗanda ya kasance su ma suna tsaye ga hidima ta ainihin makaranta dare da rana ba kyakkyautawa ba tsayawa Allah ya saka musu da alheri dukkanin masu halatta wannan karatun da muka yi muna fata kowane su Allah ya saka mishi da alheri abinda mun karanta mun kai sawaba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki shi ba mu lada kusa mu kuma Allah shi gafarta muna Allah muna ka Allah ka buɗa mu da basirar mu ka haka ka mu da mu sannan ka ba mu ihlasi ga kaulin mu ka ba mu ihlasi ga niyyar mu ka ba mu ihlasi ga dukkanin ayyukan mu gaba ɗaya dukkanin abin da mun kai sa'aba muna roƙon ka Allah ka ba mu lada bayan wannan kuma a ainihin sauran yan uwa jama'an musulmi muna roƙon gafara ga dukkanin farkon karatun mu har zuwa zai yi kila an faɗi wata magana wadda ya kasance abin nan da aka faɗi shi kusan mai karatu ko kuma wata mai karantarwa watan kamar alƙali ne za ka yi hukumci hukuncin da ka yi shi wa wani daɗi bai wa wani daɗi ba to duk wanda haganin an yi wani hukunci wanda shi haganin kila bai ji daɗin shi ba ko kuma abin da an kai bai mai daidai ba muna roƙo ne shi gafarta muna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa alaikum muna da sanarwar kasusuwa waɗanda yake na fara karatun mu zuwa yanzu waɗanda yake an